cewa hukuncin yin amfani da inhaler ga masu ciwon asma yana karya azumi kila ka ce a iska ne kaɗai ka shaka to amma iska yana ɗauke da sinadarin magani irin yadda allura ta cin abinci take ɗauke da shi da haka yana karya azumi kuma ta makogarin bi ba kamar allura ce kawai ta magani wadda za a huda a jikinka ba ina fata an fahimta domin idan ka ce ai kawai magani ne kadai ba abinci bane ba ai za ka ɗauka magani yanzu idan ka sha kafinol ko kuma ka sha wani magani na ruwa ai taɓa kokarin ka sha ko magani ne amma yana karya yazo sabanin yin allura akai maka da haka akwai abin da ya fi makogaro tasirin sabi ta makogaran yana tasiri wajen karya azumi wannan yake tambayar ma'anar kalmar ma'amuma na ce rauni ne a ciki haka alja'ifa rauni ne shi ma na manta ko aka ko a ciki shi ma dai nau'ika ne na raunuka ina jin cikin littafin da za ka sami sharhin su ba kamar abin nan subul salam ko kuma tawdihul ahkam da tana da tsawon me ya min a takaice yadda zan ta har farko dai yana yi min addu'a na gode Allah saka da alkhairi Allah kuma ya karba addu'a nabin kuma yana tambaya ne game da eh, tun dai an ce in matsaloli guda biyu sun sun eh, za a zaba wanda tafi mm, mai sai ya kasance mutum ne wanda a zaba masa tiyata kuma da lokacin sallah ya gabato shi wanne ne a cikin zai gabatar a cikin guda biyu yana cikin hankalin da zai iya yin sallah in yana cikin hankalin da zai iya sallah sai ya sallah kafin ya shiga dakin tiyata na'am eh. kamar hmm. cewa wanda ya jawo mani da ta hanyar magana sai an azumin hmm. kuma wanda mubashara da ya fita shi haka ibn tabiya ya tabbatar anan akwai malaman da suke da ra'ayin bai kare ba amma shi ibn tabiya nan ya tabbatar ya azumi ya kare kuma kaga shi illar da ya kalla cewa lokacin da mutum ya sadu da mace yakan sami rauni kuma yakan istifragi to haka kuma wannan idan mutum mubashara kawai ya wasa yi da ita da haka maganar yana karya azumi idan tana da karfi duk da wacce ita ma maganar kuma akwai malaman da suke goyon bayan ta har bukari ya a athar akan haka kan cewa fitar da mani kadai ba tare da mutum ya sa zama cewa baya karya azumi bayan bayani game da ko da irin na hanci maganin karshe da ya je mutum makogaro a wani na hanci kuma maganin hanci eh, a idan na hanci ne kawai na mura wannan baya karya azumi duk maganin da zaka sa a hanci saboda mura baya kare azumi wanda ciwon ido da mutum zai daga a idonsa baya kare azumi na. Hmm. mutum ne misali ya yi suko to kamin a kira sallah sai kwanta da nisa da kuma sai akwai ya hana shi wanka sai bayan karfe takwas ya yi wannan wanka kuma ya yi sallah wannan lokaci ya sa. a'a wannan ba daidai ba ne ba kasancewar mutum ya tashi da janaba cikin azumi jiya mun riga mun karanta cewa wayan gari da janaba baya lalata azumi to amma shin wannan zai ba mutum dama ya jinkirin sallah kasancewar ana sanyi ba zan iya yin wanka da ruwan sanyi ba ba zai bani dama ba kawai kuma in ce to shikenan ba zan yi sallah ba har sai na yi wanka sai in yi taimama in yi sallah daga bayan rana ta fito in yi wanka shine abin da ya kamata mutum yi amma jinkirin sallah din kuskure ne mutum ne suna zaune gidan haya da wasu mata inda ba mm. to yana shiga gidan ya yi sallama ya hukuncin wannan sallama ya yi mutum yana iya sallama ga mata su ma suna iya sallama gare shi ai shari'a bata ta ce ba karkawa mata sallama ko kar mata su yi maka sallama ka je ka samu taron mata za ka yi musu sallama mace ta samu taron maza za ta wuce za ta yi musu sallama sai dai kowa zai yi da tsarkin zuciya da kalmomin da lalle sallama din ya nufa ta ba wani abu da ba Allah ya riga ya san zuciyar dan adam ya alamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san satar kallo da mutum yake yi dan ya kallo ta kuma sannan Allah ya san abin da zukata suke boyewa da haka idan mutum yana zaune gidan haya ko ma ba gidan haya ba gida ne da kake tarayyar zama kai da waɗansu kowa na tare da iyalinsa matan nan ba muharraman ka bane lokacin da mutum zai shiga ya zama wajibi ya sallama kuma ba daga yin sallama zai shiga ba Allah ya dan bada ratar lokaci ta yadda ka san mata a cikin gida su kadai sukan zama zama na sakewa wata ma babu tufafi a cikin ta wadatacce to idan kai sallama din suka ji galibi kowace za ta shiga daki duk mai kunya duk mai mutunci wata kuma za ta rufe jikinta amma irin sallamar da mutum bai tashi sallama ba sai da shiga gida suka haɗu da mutum sai ce salamu alaikum wannan wace irin sallama ce wannan ba sallamar sunna ba ce sallamar sunna tun da sallama ce wadda take ba ta daidai ba sallama ta daidai kafin ka shiga gida za ka yi sallama kuma ka yi da sautin da lalle wanda yake cikin gida zai je ka kuma a ji an an ma. na'am game da fuka haula hadis anan to akwai wani abin nan bayanin da shi uh, alhafiz ibn hajar ya yi magana akan yace me alhafiz ibn kafir hmm. ya yi magana shi yace eh, shi mutum ne ya san ilal hadis da bai yana da ittilai game da mutunul hadis da sauran daga karshe sai yace walakinnahu min fuka hail muhaddis eh abin da yake nufi da fuka haul muhaddisin mutanen da suke jama'u bainal fiqh wal hadith lakin غالب غلب ala mutumin da ya hada tsakanin ilimin da hadisi sai dai janibin ilimin hadisi fikihun sa yarin jayen hadisi fadi fuka hawul muhaddisi an tashi da safin wanda suka san hadisi za a a ciki duk da cewa janibin fikihu ya fi karfi a cikin ɗinsa na'am ina jin ka ba wai rashin ilimi sosai bane ba ai ba wanda zai ce ibn hazm baya da ilimi imamu zahabi kanshi da yazo tarjuma sa ce balaga rutubatul ijtihad ba wai ijtihadi a mazhab ba mujtahidun mutlaq ne zai yi ijtihadi a cikin fiqh kowace mas'ala to amma saurin ɗaukar hukunci gare shi baya tsawa ya jinkiri ya haɗa ya haɗa ya haɗa ya yi nazari sosai yana da gaggawa hanzari maka san har yanzu a masu irin wannan to shi yana da hanzari baya ga haka a halittarsa mutum ne mai zafi kuma baya haka environment din da ya zauna ya taimaka masa wajen shi ma yayi wannan dan ya zauna a Andalus tare da malaman malikiya kuma sun fi shi yawa kuma sun fi shi gwamnati mm. da ya rika saba masa a cikin fatawa sai su ma suka rika bada fatawa waɗansu ma suka bada fatawa a ƙona fansa. to kaga shi kuma dole zai reaction shi sa fatawoyin da ya wani lokacin da zafi reaction ne wato an yi masa abu yana son shi ma rama ko ya to saboda haka sai zanto akwai kalmomi na batanci ga malamai shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce yana daga cikin tarbiyya ta ɗalibin ilimi a lokacin da bai nuna ba cikin fagen neman ilimi kar ya rinka yawan karanta littattafai ibn hasu musamman da muhalla dan a ciki yana faɗa kowa magana yadda ya ga dama ba abin da ya dame shi shi yasa waɗansu suke cewa ba san ba ya fi barna a duniya takobin hajjaj ibn yusuf ko alƙalamin ibn hasu takobin hajjaj ibn yusuf da yayi yanka manyan malamai alƙalamin ibn hasu ko ba wanda bai bi ta kanshi ba sai kawai in ba a to ba kowaye mutum ya bi ta kai shi zai wuce shi da sauransa sun rinka kona littattafansa su yi masa wannan su yi masa wannan ya sha wahala gaskiya to kuma shi tunda ya taso cikin gata babansa minista ne cikin kuɗi ya tashi da jin daɗi gaga bai saba ba a taka shi bai rama ba yau shi ya saba shi ne ya taka kar a rama to kuma a zo ana kona littattafansa a kuma a zauna lafiya shi da suka ji maganganunsa akwai zafi yana cewa fa in tahriqul qirtasa la tahriqu allazi tadammanahu al-qirtas bal huwa fi sadri asiru bihi haythu istaqallat raka'ibi wa yanzulu in anzil wa yudfanu fi qabri da'uniya min ihraqi rakkin wa kagadi wa qulu bi nasu man yadri wa illa fa'udu fil makati wa bada'at qabdu da fatabu goda lillahi min sitri ce idan kun kona littafi ba ku isa ku kone abin da ke cikin littafin ba ballantana kuma wanda na haddace a kirji asiru ma'i haisu takallat yasiru ma'i haisu taqallar raka'ib yace duk inda ka ganni ilimi na tare da ni ba ya sanar je gida na binciko littafi ba tambaye ni ko me kake so wa yanzu in anzil in na sauka ya sauka wa yudfanu fi kabari kuma kai na za a binne ni ba zan bar maka <laughs> uniya min ihraqi rakkin wa gadi ka daina maganar a kola littafi a je a rusa makarantar wane wa qulu bi ilmin ku yi magana ta ilimi in ce ku ce kayyaran nasu man yadri don mutane su ga waye malamin <laughs> ce wa illa fa'udu fil makati wa bada'atan in ku ba za ku kai cewa in ce ba to ku koma makaranta ku faro daga fari <laughs> to kaga irin waɗannan maganganu na ibn hazm wato <laughs> maganganu ne masu kwari da yawa sosai da sosai ko shakka babu ya yada ilimi ya taimaka wa suna ya ragargaci bid'a amma ya sha wahala shi ma ya buɗe a malamai da dama wuta irin su abu hanifa su waye ba abin da ya dame shi zai taka mutum ya wuce abinsa to sai wani karamin ɗalibi sai ya karanta maganganun su shi ma sai ya buɗe wuta to kuma bai kamata ba a ce ke da ba ki da gashi irin na wance ki ce za ki kitso irin na wance ai ba daidai bane ba <laughs> ma'ana ba kai matsayin ibn hazm ba dan me zaka tattaka mutane irin yadda ibn hazm ya tattaka mutane wa alaikum salam wajen mai ya saukar da me maganar cewa idan an samu a cikin wata shekara ko a cikin wani wata na ramadan an yi zafi mai tsanani wanda ya wuce na al'ada wanda ya wuce abin da aka saba ji na zafi shin mutum na iya ajiye azumi a wannan in ya zigata eh sai iya ajiye azumi kamar da suka bada fatawa ko da sai da safi ga kawo cikin fiqh sunna idan zafi ya bari in karasa ai ban karasa idan zafi ya tsanani wanda ya wuce na al'ada yadda dan adam zai iya tahammuli ya wuce yadda zan iya jurewa wahala ta yi wahala sai in ci abinci kuma in rama daya wahala ce ai dan ceton kaina ne Allah kuma ya ce la taqtulu anfusakum idan na bari kila abin zai kai daga mutuwa ko kuma kusa da mutuwa a nan gudun a ko wani wata shekara da aka yi zafi a nan ba ma cikin azumi wanda mutane suka rika mutuwa to wannan inda azumi da bakin mutum sai ka ce kada ci abinci sai ci abinci zai sha ruwa ko shakka babu saboda wahala ta yi wahala daga baya kuma ya rama da ya babu kafara a kansa ina ƙara jaddadawa zafin da ya wuce na al'ada zafin da ya wuce yadda aka saba zurewa shi ake magana a kai ba ya kawai da an waye gari da zafi ya ce malam Jafar ya ce mu ci abinci malam Ahmad kasan mutane sai su fake da wannan fatawar haka zafin da yake ya wuce na al'ada ya wuce yadda ake iya jurewa to wannan shine kaga wannan ka ce an yi shekarar wace shekara 1987 ko to yanzu kaga daga shi ba sake wa mai ta maka irin sa ba har yanzu to kaga wannan kaga ba na al'ada bane amma ya an yi zafi bara an yi zafi bana an yi ba bara wancan ma duk an yi amma kaga ai bai kai na wancan mutum to duk zafin da ya wuce na al'ada mutum na iya ajiye azumi saboda shi ko ya ci abinci saboda shi haka kuma yan kurkuku da za a ba su ayyuka na gwale-gwale masu wahala mutum ya je ya yi aikin ya sha wahala ba zai iya juriya ba ya ci abinci ya rama bayan sallah ina fata an fahimta irin wannan malamai da sun ba da fatawa a kansu ko wanda yake aikinsa shi dako ne yake dole da shi zai ciyar da iyalinsa waɗansu malaman sun ba da fatawa rana wata rana zai iya yin da koya azumi wata rana kuma da koyan ayyukan da ya yi sun yawa je ya faɗi kamar zai mutu sai ya ci abinci bayan sallar rama ɗaya duk waɗannan malamai suna ajiye waɗannan fatoyin for emergency ba wai ta kullum da kullum ba ce ba ko ba ba fata ce ta dai ka faɗe ta kullum da kullum sai wani ya ribance ta ba ta hanyar da ta dace ba ko ya ɗan wani aiki da ɗan wahala sai ce to ai an ce mu ci abinci ai an ce mu ci abinci dan adam yana da san kansa yana da san kansa da yawa to kuma Allah ce fatakullaha mastata'tu na'am hmm. mace take da juna biyu sai jini ya zo mata kuma cikin ba zubewa ba to ai ya kamata dai a yi bincike game da jinin idan daga mahaifa ke alama ce ta cewa lallai cikin da zai zube ko da ko yanzu bai zube ba to jini da yake zuwa mace a sakamakon zubewar ciki hukuncinsa daidai yake da jinin biki kaga mace ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba idan ko ba daga mahaifa yake ba kaga baya da alaka da cikin ta kenan saboda haka wannan ba zai hana ta yin azumi ba bincike za a san masdarin jinin daga ina yake kaga sai an je asibiti kenan don a tabbatar na'am

ko haɗu da dan acaba sawa'u shi ne buga ma kai ne ka buga masa wallahi wa mun sani mu yanzu amma labarin kai nan nuna shi buga ta baya ya buga maka a ta gaba ne da rikici yake wato kar a zo ne ana kes din wai wai mai keken da ya kada mai mota wani kes ne aka yi a kotu wata rana wai ke aka ce ina mai keken da ya kada mai mota to dama so ake yi masa tsiya sai aka da haka aka fito da kes din sai bacin rai sai sa sai take zagi kotun sai aka ce a ah, ka zagi kotun to tunda ya wace mutuncin shari'a a je ajiye min shi sai bayan wata uku dama su abin da suke so su yi masa kenan so suke yi reaction kuma sai yayi <laughs> da ya ce gani wace mota na kaɗe yaushe kuma zuwa ya ce duka ga sai a yi bayani to abin da nake so in ce in dai aka ce an taho da mai mota da mai mashin an haɗu da juna ba mu iya sanin cewa waya kai ne kake tsaye ya zo buga ma a kai ne kake hannunka ya shigo hannunka a shi ne ke hannunsa kaje ka buga masa wannan dole hukumar da ke kula da haɗurran motoci su ne suke da hanyoyin da za su bi wannan shi ne amfanin tantance wannan shi ne amfanin tantance wannan amma yanzu labarin ka kake faɗa shi ne ya zo buga maka sai faɗi kamar yadda ka faɗa ko ya mutu ko dai ya ji rauni sai kake tambayar fatawa a kai to saboda ban san me ya faru ba hakikanin gaskiya sai na san surar hakikanin me ya faru kafin zan yi tantancewa don yan caba ko abin nan suna da ganganci su ma idan nasu suna da shiga da su ali kana tafi kai da babban abin hawa mai karaman abin hawa ya zo ya buga maka ya faɗi matuƙar kai ma kana tafiya ai kai ne ka kaɗe shi da a ƙasa kake tafiya ba a mota ba zai zo buga maka ya faɗi kai ne za ka faɗi amma yanzu ka fi shi ƙarfi ne ka buge shi ba haka bane ba da ya fi ka ƙarfi shine zai buge kai wuce amma yanzu kai ne ka fi shi ƙarfi sai ka buge shi ya taho ka taho sai ka fi shi ƙarfi ka buge shi ba za mu izina cewa ai wato shi ya buga maka ba karo ku kai sai kuma ka fi shi karfi ka don abin hawan da kake kai ya fina shi ka buge shi Allah mafi kyau mutum ya kafara don ya fita daga cikin rudani da ya fita daga cikin uhda na mutalaba harama in ba musulmi ba ne ma ana iya ana kafara shi wanda ba musulmi ba abinda ake iya masa shine diya amma kafara idan muka jero ayoyin za mu ga ba a yi maganan kafara ba a kansa kafara ta yin azumi to amma in ba a nemi diya ba ana hmm? misali in ba a nemi abu ya diya ba hmm. dalilin bugewan ba an yafe maka shi kenan dama diya ya za a ba ahlin sani sai suka ce sun yafe ka fada kanka ya rage kai kafara ka shigo ba musulmi ba ne iyakacin fahimta ta wanda ba wasu yiwu ba a yi masa kafara amma ana biyan diyarsa ba ba ba ayar nan mu karanta wani ba Allah ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata fa tahriru raqabatin mu'mina ba kafara ba nan wa kenan ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق bainahum مسلمة إلى ila إلا sai ce me wa tahriru raqabatin mu'mina to a nan gurin mutane ne na farko wanda duk ya kaɗe mummuni ko ya kashe mummuni bisa ga kuskure zai bayar da diya ga iyalansa zai kuma tattabawa wannan wutar za ta bar mu makal zai bayar da zai yantar da bawa mummuni zai kuma bayar da diya idan mutumin nan ya zanto mummuni ne in kana min bai na qawmin bainakum wa bainahum misaqun aw in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahar idan ya kasance mummuni ne amma danginsa kuma kafirai to wannan ba za a bada diya ba amma zai bayar da me zai yi kafara in kana min qawm bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila alihi wa tahrir raqabatin mu'mina shi ma zai bayar da zai zai kafara kenan daga mu mu hakura gobe mu yi tahririn wannan abin sosai da sosai ba na son mu bada abu cikin rudani hmm? mu hakura gobe sai mu fara akan wannan insha Allah cikin fito idan mu fito da abin sosai ya fito filina ga zai fi ko ba haka ba wa sallallahu alaihi wa sallam wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi